Jama'a Assalamu alaikum. ado Suleiman ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shiri na muhallinka rayuwarka. Shirin da ke nazari haɗi da tattaunawa da masana kan muhalli, canji da kuma ɗumamar yanayi sai kuma fannonin noma da kiwo. Daga sashen Hausa na Radio France International RFI. To yau ma dai shirin jamhuriyar Nijar ya sake yin tattaki domin duba batun noman zogale wanda aka sani da 'yar maka a jihar maradi haɗi da bullar wata cuta da ke kassara shukarsa da kuma matakan magance hakan da ake ɗauka. zogale dai ganye ne da aka shafe tsawon shekaru masu yawan gaske ɗan adam na nomawa tare da amfani da shi a ɓangarori da dama kama daga fannin abinci da kuma na magani masana tarihi dai sun bayyana cewa wannan ganye na zogale ya shahara ne kimanin shekaru dubu biyu kafin haihuwar annabi isa kuma a wancan lokacin an fi samun wannan ganye a yankin da a yanzu yake kasar indiya kamar yadda binciken masana tarihin ya tabbatar a wancan lokaci baya ga matsayi na abinci bayan noma zogalen ana amfani da shi kuma a matsayin maganin cututtuka da suka haɗar da fuka ciwon zuciya hawan jini ciwon koda tarin fuka da sauran wasu cututtukan da masana lafiya suka fi sani a kai. Tun daga wancan lokaci dai kawo yanzu zogale ya daɗe da karbuwa a nahiyar Afirka, inda masu nomansa da ma masu sayar da shi ke samun maƙudan kuɗaɗe a dalilinsa. wannan karan shirin na muhallinka rayuwarka ya yi tattaki ne zuwa yankin surori da ke jihar maradi a jamhuriyar Nijar inda nan ne aka fi noma wannan ganye na zogale ko kuma 'yar maka da aka fi saninsa wanda ake kasuwancinsa bayan an sarrafa shi zuwa busasshe ko kuma a dafa shi a shanya domin kai shi wasu jihohi ko ma haka nan a bar shi ya bushe. kamar yadda kuka ji dai da fari a jamhuriyar Nijar maraɗi ce ta fi suna wajen noman na zogale da kuma kasuwancinsa duk da cewa wasu yankunan sun runguma daga baya. To sai dai a 'yan shekarun da suka gabata zogalen ya fara fuskantar wata matsala ta tsutsa da ke kakkaɓe kunduwan tsironsa ko kuma kashe icen baki ɗaya. A bana ne dai manoman na zogale a jamhuriyar Nijar suka fi fuskantar wannan matsala ta tsutsa da ke addaba haɗi da kashe zogalen. Salisu Dabo ɗaya ne daga cikin manoman zogalen ya kuma yi mana ƙarin haske kan wannan matsala. lalle bana an samu matsala ga 'yan makka duk mai noma na hadama na 'yan makka ya san bana an samu matsala sosai tunda gabara an samu maka sosai amma bana ba a same ta ba tunda ni dai nan gabara wallahi na sai da 'yan makka kaɗan ta ɗari biyar amma bana gaskiya ko ta jika ɗari ban sai da ba dangance da matsala da aka samu ta tsutsa ce da take sha mata kai ba tsutsa ba ce za gani a zare ne za gani kawai da kasan zaren na gizo gizo haka za ganin shi ya gitta kawai haka in ya gitta shikenan sai dai maka zan ka biya tana faduwa kawai sai dai abin da ka iya yi naka bakin gwalgwado ka yi na tartaman in kana iyawa in kuma baka iyawa kawai shi shikenan sai dai ka yi hakuri kawai da ita na sa magani sosai ma sosai na sa magani tunda duka kamar cikin sati biyu uku sai na tartaman sati biyu uku sai na tartaman yanzu haka ma yanzu zancen da ake na sare ta duka sare kap na sare ta yanzu na mata noma na yi mata taratama na ga yanzu kuma ta koma wannan zari ya koma ya sake samun ta kuma yanzu nan na mata taratama na biyu yanzu nan na uku ne kisan su koma sake yi mata ko tsawon wani lokaci ganyen zogalen ke shafewa bayan shuka shi kafin a kai ga fara cira to in dai ga samu ne ana ban ruwa ana mata noma ana sa mata taki to gaskiya duk cikin satin nan biyu sai an balle ta ta daɗe kwana ashirin sai an balle ta. A game da buƙatar tallafi domin shawo kan matsalar wannan tsutsa da ke addabar 'yar maka ko kuma zogale kuwa Salisu Daba kiraye ga gwamnati da ta taimaka wa masu noman zogalen da magungunan kashe tsutsar da ke kassara shukarsa. Yanzu dangata da hukuma abin ke kira ga hukuma ta taimaka ma talakawa masu noma na 'yan makka ko kuma na dai duk kwari dai kamar wannan su gar eh, sanitar wani wani nan eh, da ke da kwai in na da in akwai su a nemo su in aka ce a bada ga wani su bata hanya wani ba shi aiki amma ga kamar wannan da gwamnati ke dauka masu eh, tarataman na cikin gari haka wanda ake kishin sabro ba wane ba wane wannan shi kaɗai ne kawai za a samu lahiya amma ba kana da a ce a bara ko wajen wata cooperative ko wajen wani mai abin baya zuwa ga hannun wanda ke yi sai wanda ba shi ka gani nan ne ake son matsala a cewar salisu dabo hakan zai taimaka wa manoman na zogale samun ƙarin ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da noma shi idan aka yi la'akari da tarin amfanarsa da suke da tallafin da yake basu a fannin tattalin arziki akalla yanzu wuri na inda nake noma ya kai eka guda da wani abu to ita na haibata ma ƙarfi ni wallahi tunda itace dai na basu da ruwa ne amma ita na wani da ita eh, haba ai yanzu cikin kayan gona ba abun da ya kudin eh, maka babu wallahi babu ana samun alheri fi sibilillahi in dai mutum ya tsaye aiki ya bauta mata wallahi gaskiya zai samu alheri sosai to kowane irin taki manoman na zogale a jihar ta maradi suka fi amfani da shi eh taki akwai tsada mana ana sai ka sai in kana da halin ka sai na turawa ka sai na turawa ba sai na turawa wanga na galgajiya ko shi ka ɗauka ka kai kana halin kai shi ko shi ma ya hali ne. Salisu Daba kenan ɗaya daga cikin manoman zogale a filin noman rani ko kuma gandarin jiratawa da ke jihar Maraɗi a jamhuriyar Nijar. Noma daɗi, noma sani noma wanda ba shi noma ya ba abin tausayi da na bila au mata na harara sai kayan hamsa lalai shukura da buɗewa. Tunzana sani filin noman rani na jiratawa wanda ke kumshe da eka akalla dubu a yanzu can ne manoma ke alfahari da ayyukan da suke yi na noman zogale kasancewar nan ne wurin da ke kan gaba wajen shahara a noman nasa don jin yadda manoman ke fuskantar matsalar tsutsar da ke kashe shukar ta zogale a wurin da aka fi noma shi a jamhuriyar Nijar abokin aiki Salisu Isa ya yi tattaki zuwa filin noman ranar na jiratawa ko kuma gandarin jiratawa inda ya ci karo da wani karamin manomi mai suna Malam Ibrahim wanda ya ce komawa noman zogale yanzu ke ba su kudaden biyan ruwa na gandari a yayin da yake ƙarin haske kan matsalar da suke fama da ita. matsala wadda zogale ta samu lalle ta samu matsala wadda ta dunga yin jajawar muna muka dunga azawa muna cewa rabaci aka dunga cewa wani malati ne gare ta wasu duka ta sare ta ma suna mata hishi ta sake fasowa kuma hadda ta fasan kuma dai wannan ja bai bari ba ana cewa raba tsutsa ce kawai ki hadaban to ita tsutsa yana gare ta to tana da yana yanzu nan da in tana da tsutsa wurin da isha ce zogale take gaba daya sai dai ta huri ita ta su huri tas kana shiga ta mala kajin yana tana zuban maka kai malam ibrahim ya kuma yi karin bayanin cewa manoman na zogale sun dade suna fuskantar wannan matsala ta tsutsa to matsala dai ta tsutsa ga zogala mun dade da ita maganinta dai ne muke yi muna hi wanda ya hika karhin heshi shi hika karhin maganinta amma dai wanga ciwo ja wanda ta dinga yin ja tana kakabewa mu dai bana ne muka gane shi to magabatan gandari da dai sun zo suna suna dai didibawa tunda akwai lokacin da har suka ba da magani mm. aka dinga hesa ga gandari duka to da yake shi wani na gandari yana zamantowa kamar yanzu sai a ɗauki kan wanga kan hudu mm. sai a sanya mutum biyu ne da afarai za su bi su wuce a halin yanzu dai shugabannin da ke kula da filin noman na jiratawa sun tashi tsaye domin ganin sun magance wannan matsala ta yana ko kuma tsutsar da ke addabar zogale To sai dai shugaban gandarin na jiratawa Umar Ibrahim ya ce barin kazanta cikin gonaki shine ke haifar da wannan matsala ta hanyar wata ciyawa da ake kira al'aurar kare. Sa'an nan ya koka da rashin kamfanoni da ke sarrafa albarkatun noma a wannan yanki da ma sauran sassan kasar da ke iya sayan kayan amfanin gona da daraja. Matsala ne wanda lokacin cikin wata akwai ɗanyi da yawa ruwa ya yawa kenan sai abun da aka ce ma champignon da abinda specialist na protection da vegeto su gaya muna da duka waɗanda suka zo dai bisa wannan eh, magana kenan champignon ne lokacin wannan lokaci kamar condition na development inta yana da kyau don ta yi wannan daɗi kenan kamar kunne ne sai su masara sai suna faɗo sai ta zama itace duka na 'yan makka suka zo ba duka kunne suka zo ba ƙanana sabon shikwa kuma ta mutu an gudi kai ko an fesa magani bai amfani kenan lokacin nan aka ce mun amfani da kan magani wanda aka ce man fungicide insecticide ana dan zuba kusan gindi to sai mun gani wannan abu aiki ne kamar ka gani manomi guda yana da ikke ɗari da wani ko ɗari biyu kenan abun bai yi haka. Dangane da matakan da suke ɗauka kuwa shugaban gandarin na jiratawa ya ce baya ga sanya wa zogalen magani tabbatar da tsabta a gonaki shine babban matakin da suke ɗauka. shawara wanda muka bada shine muna ce mutane shi bature da yi magani sai ya yi dubaru komi da komi kayan yin amfani da magani magani wanda kullum mutane suna zuwa wannan magani ne poison ne kenan muna kira mutane akwai aiki wanda ya kamata manomi ya yi shi kanshi da kwana kaman ya gyara gona in an rika zamta ga gona ka amfani da kaman eh, magani wanda gama da iri kenan ka gani ka rage a tak na ka kaman kashi hamsin kenan lokacin da za a shifka kai amfani da magani kuma kazamta in ka diba wata rana kazamta ya yawa cikin gonaki ko ka yi noma iyaka da kai wancan bai noma ba ko bisa tsakanin gonar sai kai ka bari kazamta kake kamar shinge wannan duka yana jawo kwari kuma wannan a abun ne yadda aka gai kamar abun ne tun 2013 abun ya fara shekara duka karuwa ne yake kenan shekara uku abin da aka bukata dai in ana samun bincike don a san menene wannan abu kuma a diba yadda za a maganin shi to kada dai a sha'afa ana sauraron shirin muhallinka rayuwarka daga nan sashen hausa na radio france international rfi ko muna tattaunawa ne kan batun noman zogale da kuma kalubalen da manomansa ke fuskanta sakamakon bullar cutar tsutsa da ke addabarsa To sakamakon bayanin da likitoci ke yi na cewa zogale yana taimakawa wajen magance hawan jini da cutar sukari darajar ganyen ta ƙaru sosai wanda hakan ya sa ɗimbin jama'a ke zuwa katafaren filin noman na jiratawa da ke jihar maraɗi a kowace rana domin sayan zogale daga manomansa. Salamatu Ibrahim na ɗaya daga cikin ɗaruruwan mutanen da ke tuɗaɗa domin samun sayan ganyen na zogale. eh to abin da yasa yanzu da muke zanen wurin jira ta mu ma muna da hada mu can to yanzu a ta sare sai aka sassare hakukuwa nan wurin kuma suna su ya towa shi yasa muka dawo nan bada abinci to yan maka ife ga yan muka muka dafa muna ba da sari ma ga masu datawa su ma su samu abin da Allah ya ci da su an muka dafa sai musa kwanoni suna data su ma su samu abin da Allah ya ci da su to harkar kasuwa dai ba a ka'idi a ka'idi mata ko ba gaskiya ba muna sai har ba irin da yadda kasuwa ba ta bada eh misali wata ran mu samu kamar ta jika goma haka wata ran abin da kai 20 har 30 eh mu har ɗan maka ta jika 100 ma dai muna sai. a yanzu dai ra kasuwa kuma abba zawa ta nan juma'a rana ne abba zawa ko ba gaskiya ba amma akalla dan mace da 40 ma sai ta zo eh wallahi bana akwai tsadai ta yan maka wannan kuma da kwai wani malati dai sabko mai yan maka sai ta yi ja yan ta yi ja sai sun ka zubewa to da haka nan ta fara daga nan kuma sai ga tsutsa to mm. shi yasa da aka mika aka to manoma da dama ne dai suka samu horo daga wata cibiyar binciken tsirrai da kuma noma ta ƙasa da ƙasa mai suna ikrizat da ke da babban ofishi a birnin yamai na jamhuriyar nijar game da noman zogale haɗi da ƙara tantancewa wajen fahimtar amfaninsa ga ɗan adam kuma rabi sani ɗaya ne daga cikin waɗanda suka samu wannan horo ga kuma tattaunawarsa da abokin aiki salisu isa matsalar da muka samu ta wajen zogale a kowane lokaci can mai ɗauki wani jahilci muna dibin ko kamar ruwa ne su kai yawa ashe ba ruwa ba ne kawai masiwa ce allah ya kawo zogale da an taɓa ta sai ka ga ta zazzage tun daga sama har ƙasa sai ta zazzage kawai da zanto ba ta da wata kurwa da ta lalace da yake 'yan gidan gona sun zo su ma sun yi nasu suka zo su ma suka taimako mu da magani na aka dan samu aka tarte ta aka samu yanzu da ta dan fara maidowa yanzu ita zogalai wani amfani ke samu a ah, zogala ana samun amfani gare ta tunda yawanci abinda zogala ke bada noma ma baya bada tunda ni nan a matsayina na na taba zuwa abin ga ekrizat sai bi ina zuwa farmasiyan tambasa kan zogala ana gwada mu tura ke gwada mu ga unhwaninta ga abin da take bada ga ga abubuwan ta bayan ma a ci ga irin unhwanin da take mun mutane ga jiki na daidai dai kaga sun taɓa gaya mu cewa ko da yaro gare ka ka haihe yaro irin mayaitan nan da ke samun yaro ya ƙiƙiba ana shan ya ta zogale amma kakkayin rana ya taɓa ta sai a shan ya ta cikin innuwa in ta aka shan ya sai a dake duk in za ka ba yaro abinci ya ci sai ka ebo cokali guda ka zuba mai na garinta in ya ci eh bisa abincin in yana cin wannan abin Allah da yaron da ba shi mayaita wannan abin nan rishin kiba eh, kuma can an taɓa yi mu miya ta zogale muka sha muka yi mamaki muka ce mina wata batura can abin ga ekrizat ta ce mu miya ce aka yi ta zogale musamman don mu sha maji irin unhwanin da ke gare ta wai ba dole ba sai iba ci ba a ci ba shi kadai ke unhwanin tana unhwani wajen gomiya tara tara suka ce mu yanzu nan ai muna gani ma akwai wanda daga birni suna aikowa sai su ce in an dafa zogala aika masa da ruwan suna sha kamar tana maganin diabetes ce take yi da tension kenan ka ganin ma unhwani ne ta yi wanda mai kirki ko kamar da ka zo kai da ka samu wannan horon kamar da mi da miye ne ka koya ma mutane a wannan wuri kamar da ni na samu wannan horo in hali na mazamna mai hira da jama'a muna kwatanta musu kun ji mun je horo sai bi ma ina zuwa can kun ji kun ji unhwanin da zogale take yi kun ji kun ji tun da can kwanakin baya da ba ta yi mun unhwani ga gona ma kana ta kiran mutum kake kace ebe eh, da Allah ka taba ta mun shuka to amma yanzu mun ga unhwananta mutum mu ci ga shikin mu a saida ta zama dukiya ga jama'a haka kenan unhwananta ya zamanto ba shi ma da iyaka mai yawa ne to a can baya dai noman auduga da alkama manoma suka fi baiwa karfi a gandarin najiratawa da ke jihar maradi a jamhuriyar nijar to sai dai kuma sakamakon fuskantar kalubalen rashin masu saye ya sa suka koma noman zogale gadan-gadan wanda suka ce ya fi biya musu bukata ira lawali shine shugaban kungiyar manoma da ke ayyukansu a filin na jiratawa ko da yake ya tabbatar da cewa a halin yanzu sun fi karkata zuwa ga noman zogale maimakon kaɗa ko auduga da kuma noman alkama ya ce a yanzu haka fa wasu manoma da dama sun fara komawa ga shukar alkama menene tawaye saboda inda yanzu tana laya ga yanzu duk abin da ake yi na kuɗi to duba mujin ciwo to amma kaga saboda rashin ga damana ta yi kayi bisa ga wannan aiki damana ta yi kayi ne ne kayan damana saboda duk abin da ka san ana yi a asarazimin ya ragu me ya rago shi da in ka shigo yanzu ko da da za ka samu cikin tayan hannu allah kaɗai san iyakata da dawa da rogo sai muka rinjaye nauyi waje guda tun harkon haɗuwa gashi ko da ta zo da damana rani ta ka damu sai muka shiga cikin damana da waɗuwa kuma har jiya sai damana ta zo ta ƙara durme mu me ne ƙara durme mu ga 'yan maka ita ce muke umarni da ita ta zan ba ta balar ba ta ya amma yanzu allah misali ina ganin dama-dama akwai ɗan sauƙi gare ta tun da wani wuri tana ba da tuhu wani wuri kuma bata abin nan ba amma ta shiga nisa dangane da dalilan da yasa suka sake karkata zuwa ga noman zogale kuwa ira lawali ya yi mana ƙarin bayani kamar haka abin da yasa ita kaɗa da alkama kasuwa ce da babu in an yaba buzu ba abu ne bai zo ba saboda in ka gani mai mu yan cooperative abin da ke bamu matsala kaga yanzu da a ce alkama da rani muka alkama akwai inda ake ansa ba damuwa kuma ita kaɗa in aka yi ta da damana kuma babu damuwa kenan ka gani mukan kanmu sauki ya samu da gare mu sauki ya samu da gare mu kenan rishin masa ya safa koma da kaɗa da abun da alkama mm. saboda ita alkama ana iya yi abinci da ita ka kaɗa ka ba abinci da ita dole sai ka nufi najeriya da ita to ka yi shi yasa ita wannan ma yanzu cikin gamdarin nan da kar za a samu koda mutum ɗaya wanda ya shuka kwara guda kaɗa amma ita alkama yanzu ba su yarda ubangiji ina ganin mutane na ɗan ta kuma tana ta da kyau Ira Lawali kenan shugaban kungiyar manoma da ke ayyukansu a gandarin jiratawa a jamhuriyar Nijar da wannan tattaunawa kuma za mu dakata a shirin na yau a madadin abokin aiki salisu isa da ya tallafa wajen haɗa shirin sai kuma jami'in da ya sada da ku hassan alasan sulaja nura ado suleiman daga sashen hausa da radio france international rfi ke cewa mu huta lafiya